za a iya tunawa a makon da ya gabata ne aka samu rahoton bullar cutar shawara a jihar bauchi da ya kai ga rasa rayukan wasu mutane da suka kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar bauchin wanda sanadiyar hakan ne hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar wasu hukumomin ayyukan lafiya suka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin daƙile cutar da kuma hana bazuwarta. Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi shine jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya wato WHO ya yi ƙarin haske kan shirin yakar cutar shawarar. Mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta domin lokacin da muka je na shawara. Sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan game reserve din. Sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen dubu bakwai. Bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi dubu biyar wanda duka majalisar ɗinkin duniya tare da ncdc da sauran partners da gaba ɗaya suka ba da gudunmawa aka kawo magani ake wannan aiki gaba ɗaya yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar bauchi sha allahu tunda an riga an gano bakin zaren bai lahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu kuma baƙi ma da suke zuwa domin su zo wannan gemar reserve insha Allah mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki ɗaya. Cibiyar karewa daga kamuwa da cututtuka wato NCDC ta yi bayanin irin rawar da za ta taka game da shirin yaƙi da cutar shawarar. Dr. Abubakar Jafiya shine jami'in cibiyar na ƙasa ga abin da ya ce. A wannan fannin kuma ana da fari ana kiyayewa kuma in an samu cuta a sabida a gane cututtukan idan an gane kuma a nemi hanyoyi da za a yi sabida a kawo ɗauki ga jama'a ɗauki a tsaida yaduwan wannan cutar so wannan shine makasudin aikin suke kenan muna da likita a cikinmu sabida wannan magani da wuri-wuri in an ba da magani da wuri-wuri yana da muhimmanci a tsaye da wannan cutan ɗakar da al'umma kan cewa wannan cutan ba wani cuta ba ne wanda ba za a iya dakatar da yaduwarsa ba so muna gaya mutane su ɗauki wannan a rigakafi ɗin so waɗannan su ne abubuwa da muke yi mu taimaka mutane Dr. Isa Mai Dabino ne jami'in hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Bauchi. Ya ce akwai sauki kan batun cutar shawarar a yanzu. Akwai sauki sosai, abu dai ya balle kuma man sha Allah an tsaya tsayin daka gwamna ya tsaya da shi da makarabansa da makaraban lafiya da mu da muka zo taimaka musu. An tsaya tsayin daka kuma insha Allah za a shawo kan abin insha Allah. an kawo magani allura wajen dubu ɗari biyar da goma kwana biyar za a yi duk kusa da wajen da ake gada akwai mabarazanar ah, yaduwar wajen nan za a yi gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya gode wa hukumomin kiwon lafiya da suka kawo ɗauki ma jihar to mun zo nan ne saboda a gaskiya mai godiya wa allah subhanahu wata'ala kuma mai godiya wa al'umman jihar bauchi musamman ma da gwamnatin tarayya gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri kuma allah ya gafarta ma wanda suka rasa rayukansu za mu hayi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya don mu samu mai rigakafi wa kowa da kowa a jihar bauchi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya